we do it. Juma'a barka da warhaka. Muna farin cikin sake saduwa da ku a daidai wannan lokaci. Shirin yau da gobe kuke saurara daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC akan mitoci 2531 da kuma 41. Ana kuma iya kama mu a birnin Yamai na Jamhuriyar Nijar a tashar VOA Africa kan mita 200.5 zangon FM sai kuma wasu tashoshin na zangon FM a jamhuriyar Nijar da suka hada da rediyo amfani sarauniya da kuma niya. A can kuma sun kasar Ghana kuma za a iya kama mu ta Alpha Radio sannan za a iya jin ta yanar gizo a voahausa.com ko kuma sashen hausa.com. Masu gabatarwa Zara Aminu Fage tare da ni Amina Buhari Auna. aka saba a duk ranar Juma'a shirin yau da gobe kan tabo abubuwa daban-daban kamar su al'adu nishadi da dai sauransu. A yau shida ga watan Nuwamba na shekarar 2020 za mu yi magana ne akan mawaƙiya Hadiza Tempet. ke Zara masu saurari muna nan tafa da karin bayani. Wakilin sashen Hausa a Yamai ya samu tattaunawa da wannan mawaƙiyar wato Hadiza Tamfe kuma muna tafe da waƙoƙin da ta rera. Sai ku janyo akwatin rediyon ku kusa ku saurari shirin yau da gobe. To jama'a ba tare da ɓata lokaci ba za mu garzaya ya mai inda wakilin sashen Hausa ya tattauna mana da Hadiza Tempet, amma dai za ta ƙara gabatar mana da kanta. Ni da suna na Hadiza Muhammad ana kirana da suna Hadiza Tempet. Mai sauraro zai san ya san wace ce Hadiza Tempet. Eh, lalle Hadiza Tempet ba kowa ba ce illa mawaƙiya ta zamani. Eh, shi ne kamar sunan gurfi kina ne Tempet du Desert. sai kuma aka tsaida ni a hadiza tampet saboda a gane ko ce ce hadiza uh, wani lokaci da kika shiga cikin harkokin waƙar nan eh to lalle lokacin da na shiga waƙa gaskiya eh, da dan lokaci kaɗan tun da tun wajen 96 na shiga shi ma da na fara da waƙoƙin siyasa lokacin ina lakwal ina eh, makaranta ina zuwa lakwal ina zuwa kamar mercredi suwar ko kuma samedi dimash sai mu je mu repeat so shi ma na siyasa da haka ne na fara sannu sannu halakwal ta kai ta tsaya yanzu kai na komo kama mikro wato eh, sha'anin wake-waken nan yarin jayi eh, karatun da kike a tanda tabbas haka akai mm. tunda ka san shi abin da Allah ya so annabi sai ceto don ka nima ban yi tsammanin ba haka to inda rayuwa ta sa haka za a yi to shi ne kuma cikin shi ne muke dan samun dan abin da muke dan kore mu ba ku da mu kuda a halin yanzu waɗanne irin waƙoƙi ne kike rera a yau Eh, lallai waƙoƙin da nake rerawa su ne dai eh, a takaice dai kamar ina waƙoƙi bisa kan soyayya kaɗan haka ina yi bisa kan na wayewa mutane kanu bisa kan zaman duniya da yake da sauransu kamar gargaɗi dai haka hmm. kin kai shekara nawa kenan kina waƙoƙina to yanzu dai a ƙaramin takadiri na ce dai na kusa kai shekara dai kusan da ashirin haka na waka kuma duka wakokin zamani ne eh tabbas shine ake ce ma tradi modern ko mm. su ne muke yi akwai gargajiya ciki kuma akwai zamani zamani tabbas haka ne tunda kayan kidin da ake mani akwai na gargajiya akwai na zamani mm. za ki iya tunawa kamar wakoki nawa kika yi daga lokacin da kika fara kawo yau eh to lokacin da na fara kawo yau lokacin na bayan wata kungiya na zamna don haka daga baya dai abin da ya warware na komo sai na kafa nawa kenan wanda nake yi nawan da shine nake buga gaba ba wanda na yi ba bayan wani gaskiya eh. sun kai nawa kenan ko bake kiyasta bake san ko adadin su nawa ne ba eh to lalle ni kai a yanzu sai da dan takaita amma ban lissafe su duka gaba daya ba tunda a yanzu dai waƙoƙi na wanda ke gare ni da waɗanda yaro sirri da waɗanda ban yi ba ina lissafin dai suna kai kusan ashirin waɗanda ke gare ni mm. da wanda na hudo da wanda ban hudo ba kuma duka ke kika kirkiro su ko kuwa irin yadda ake yi na kwaikwayo nan ne watakila wata wakar gargajiya a juya a maida ta ta zamani a kirkiro wati ina wa ina yi sannan kuma ina neman taimako ga waɗanda a gaba gare ni su ne ake ce ma les animateur ina neman animator in ce gaskiya ina son waka bisa kan abu kaza in yi ya bani ni kuma da daga ke da kwai gyara sai in gyara a kowanne nake da kanka na neman sai in bada in ce kuma hallu a ƙara gyara min tunda shi dai mai waka bai tashi ya iya ya iya duka duk da kai sai ka nemi taimako wace ce bakan damiyar ki daga cikin wakokin da kika rera lalle bakan damiyata ita ce wadda na yi eh, da sunan soyayya ana ce mata soni masoyi shi ne shi ma soni masoyin da na yi shi saboda waɗansu sun yi waka ne akan gajejeru na kuma sai na ce to me yasa ba zan rera ba akan dogage ita ce bakan damiya ta dai waka ita ma bisa kan dogo na yi ta da mata titir yan soni masoyi waka ce ta soyayya zuwa ga masoyi ko kuwa ya ne aka yi har kika tsara wannan waka eh wallahi zo mana dai ta yi ta ba dan wani wani masoyi na bane ba kowane a'a kawai dai al'amarin duniya ne kawai ni ma na wa da aka yi gajere nake so haka nake so miji na gajere ma sanai na dogo eh shine sai ni ma a rirance da ce soni masoyi lokacin da kika rera kina ganin eh, kamar kina yaba namiji dogo kato sarce ce <laughs> tabbas haka ne to saboda da ga gajejerin suna jin daɗi suna tuma suna jin daɗi don ka ga inda dogo yake ya ina gajere ka gani saboda shi da su ma dogagen da saboda su ji daɗi su san da wannan tsayin na su ma an yaba shi sosai eh, in gajejerin na jin daɗi su ma dogagen su ji daɗi saboda shi ne to adiza ina maganar iyali eh to lalle na yi zama cikin ɗaki na samu yaro ɗaya amma bai zamna ba sannan kuma auren shi kuma allah sai wa yi mm. lokacin da kika fara wannan waka baki samu damuwa ba waccan wajen gida wajen iyaye haka ko kuma dangi da ke ganin ba shiga harkar waka ko wani kaɗe-kaɗe abu ne da bai cancanta ba al'ada eh to ba a ce ba a rasa samun matsala ba sai dai ni matsalar tawa kaɗan ni ce tun da ni wajen yin nina ne na samu dan matsala shi ma kaɗan wana ɗaya shine ba ya son waka ya ce in bar waka saboda mai zana waka mu bayan sarauta ne bai kamata ba a yi waka na ce mishi a wannan destin ne Allah ne ya kawo shi da ayi ba ni da ni wannan kayan sarauta ban ɗauke su wani abu a ne dabra ni mutunci kamar kowa don ka dasta ne tunda Allah hana in shiga biro in kama dole ne sai na zo na kama mikro ba ni gujin abin da Allah ya kama ni shi kadai ne ya mini tsaye in ba shi bane iyayena duka kowa ta aiki Allah sa albarka da farko ba ni na dariya na ke ce kuna zuwa roƙo kuna komawa ce mishi eh mun ta wurin roƙo in zata in ce ba mun za mu wajen roƙo yace to Allah ba da sa'a ma'aihiya ta haka amma wallahi ban samu matsala da kowa bane irin wannan ba samu wallahi shi kadai ne shi ma ba yi nisa bai bari abin da Allah ya kawo tunda ko kane na ma music suke yi to ya iya wa zai tarowa akwai wa guda shi ma na music yake yi amma yanzu Allah mishi cikawa akwai kanne na biyu duka music suke suna rawa suna waka yau ni kuma gani ina yi to kenan abun destin ne abinda Allah kawo mutum bai gudun shi turup din da kike jagoranci ta tempest desert bayan ki kamar mutum nawa ne waɗanda kuke aiki tare eh lalle muna kai mu goma muna kai mu goma makaɗa su biyar 'yan mata su biyar kenan turp ce ta maza da mata da mata sha Allah turp ce ta maza da mata jimilla to ya harkokin ke gudana to harkokin sai a hankali tun da yau gaskiya waka dai inda da ita ce zaka dogaro yau da gobe gaskiya akwai wahala akwai wahala saboda surtu mu na Niger gaskiya mawaka ba su samu tallafi dan kama a ce da sauran kasashe eh, ake kama musu bisa kan waka in ka ce ga abin da za ka yi ka samu wani commerçant ko kuma wani mai hannu da shuni dai ya kama maka ya ce maka a ah, bari ina zuba kuɗi na a cikin wani aikin naki in samu nima in samu wani abu parce in kai haka nan kai ma ka samu to ba mu samu haka nan a Nijar gaskiya akwai matsala akwai matsala eh dai can ba a rasa ba aka dan samu wani abu aka ce akwai wani kwasar a kiran ka a taya baka wata shika ɗari biyu wani wata da ketare kake kai ma san kisa mil wani gaskiya a Nijar akwai matsala wallahi. Wato har yanzu su kasuwa ko kuma waɗanda dai ke da ɗan abin hannunsu ba su fahimci mahimmancin zuba jari ba cikin harkokin al'adu musamman wake-wake da kaɗe-kaɗe. Gaskiya ba su fahimta ba. akwai matsala nan wajen na taimaka dibi suke kamar in ka yi invested cikin music kamar dai ka saki hanya addini ne kamar ba wani ke ba haka bane malami na wa'azi a saurare shi wata ranka ga magana nan da yake hudi ba a saurara ba kai mawaki ka ɗauko shi maganganu da yake hudi kan me da awaƙe kana waɗansu yau mutum ya fara saurare ka ga saurara yau gobe ma ya saurara ji ma kaga sannu sannu ya fara sauraron abin da ake ce wannan kenan mai waka ma kamar mai wasi kamar wasiƙa ce sako ne yake kai kamar wani malami yake wa'azi amma ko da yake a cikin waƙoƙin mu ma akwai waka gaskiya suna ne waƙoƙi ba na batsa ba waka dai wanda za a rera dai a saurari mutum a san wallahi magana kwarai ce yake mai ma'ana ita ce waka ce malami yana wa'azi mutane ka ga ana hidda hankali amma in ka ɗauko maganganun nashi kan mai da waka ba ana ji sauti ba sannu sannu ka ji hankali ya komo a sha ka gane wancan take cewa ko aka nema wane ke cewa a lokacin magana na ta malamin nan ce aka mai da ta kaga an saurara kenan kuma an ci gaba wani ya ji ya doka wani kuma Allah ta rushe ka gani Eh, gashi na da ke a nan cibiyar da kira cfpm inda nan ne eh, cibiya ta mawaka inda ake ayyukan bunƙasa waƙoƙi kaɗe-kaɗe na zamani da na gargajiya ehm, shin yaya shi wannan santir ya zuwa yanzu kuna samun wani amfani ko kuma kuna cin moriyarsa to wanda san mu ce moriyarsa ɗaya ne kamar wani ka zo ka iske mu ciki ita ɗaya ce moriyarta tunda duk wanda ya zo in aka ce za a zawa safe fame da artist watakila wanda ke cike kullum aka zo an iske shi more ke da ni dai ban da shi da ni dai safe fame to a ce dai ta shirya wani abu ko kuma ga abin da ta yi ko wani gaskiya a yanzu dai ba komi ni dai tun da shigo cikin ta ban iska ana wani abun a ce gashi da an yi safe payment ta um, sart da an san da gida ne wanda yake gidan mawaka ne da makaɗa kuma ana ba da horon eh, music a ciki shi dai ne muka sani fisbillah amma dai kamar a ce dai ga wani abin da ya saya ya bunƙasa ka bunƙasa ka tahi a ah, babu gaskiya babu ba sa shiga gaba haka domin su muku hanya don samun ci gaba ko kuma samun wani aiki eh, na kaɗe-kaɗe irin na shirya wasanni ko nan birnin ya mai da dai sauran sassan ƙasa ka gaskiya mu dai anan dai akwai matsala wannan gaskiya akwai matsala mu da mu gani ba to ba mu ba mu da muka zo daga baya ko na farko ba mu ji ba inda aka musu ballantana mu kenan hmm, a haka dai ya zama dai gidan ne da ya zama bai kamata ba a bar shi haka nan dole ne ka zo nan kuma ta nan za a sanin ka ne dai kawai da yan ziyara yanzu in da saru suka zo daga wani wuri aka zo ana aka ta CFN ana zo a a zo a yi ziyara cikin ta gaskiya ba shi ba dai mu dai kai ba mu ga koyin ba dai na gaba garin ma ba su ce wani abu balla ta namu to a haka ya za a iya kwatanta makomar eh, mawaka da makada a nan Niger to gaskiya mukun mawaka kai da makaɗa nan wurin a niger dai gaskiya ministar ce muke bugun gaba da ita ita kuma dai kai al'amarin nan dai sai dai allah taimaka abu ɗaya ne association da agare mu ta anasim ta makaɗa da mawaka kungiyar mu ta makaɗa da mawaka ita ce yanzu kai take son ta yi tsayin daka ta samu da za ta yi a samu artist a da mawaka da makaɗa su samu su masu su more abin da suke yi ita ce kaɗai ta tsayin daka shine yanzu muka fara ayyukanta mu ga da Allah zai da mu amma in ba shi ba dai a Nijar dai kai gaskiya babu wanda za mu kira mu da haka dai ya bunƙasa ko ya mun wani abu dai na artist dai sun ji daɗi babu yanzu dai ana tare ne da sashen Hausa na muryar Amurka a cikin shirin yau da gobe. Inda a yau muka samu bakuncin mawaƙiya Hadiza Tamfet. Bari mu koma ga hirarta da Sule. To amma kuma ai gwamnatin Nijar eh, na da wani sashe da ake kira ma'aikatar eh, raya al'adu wato Minister de la Renaissance cultural Shin wace irin gudunmuwa ko kuma wani tallafi ne ah, wannan bukata ke baiwa kuma ah, makada da mawaka namu na nan cikin gida mu da bamu gani ba wallahi bamu gani ba ni so ɗaya lokacin da zan album ina aka ce mai demand da mu kai za a bada da muka tallafin da aka ce za a bada shi ma ba yau bane a gaskiya ni shi da aka bamu hmm, yalla da tuba kai dai abin da sai a hankali shi kadai bai taka kara kare mutum da ko ko ko ko ko me yake da suna <laughs> ko kilif bai yi <laughs> kudin da aka bamu ko kilif ba su yi ka gani kenan mu ba mu ana tallafa tunda waɗanda ake tallafa ma kila ana tallafa musu mu dai mawaka da makada dai na nan mu da ba wanda ya ji ta ya samu abu kaza kila sai dan uwan mu ta danne amma mu da mu sani ba artist kullun kuka suke babu wanda kake gani ya ce baka alhamdulillah babu shi kun taba haduwa haka ya ku ya ku mawaka da makaɗa na gargajiya da zamani domin tunkarar gwamnati da irin waɗannan matsaloli wallahi an shayi an shayi an sha tunkarar su amma sai a ce ku je za a diba a gani a ga kakin ku ko a gani ku je dai za a diba ne ku je za mu ga wanda za a yi haka ne a aftis sun gaji haka ne wallahi hadiza tamfet bayan harkar waƙoƙin nan akwai wata sana'a da ke ko kuma wani aiki na daban to gaskiya ni bayan harkar waka can ba a rasa ba in aka samu dan wani dan abu an muna dan jujjuyawa saboda zaman banza haka ba yi an muna dan commerce kaɗan kaɗan kasuwanci eh muna dan kasuwanci kaɗan kaɗan abinda bai taka kara ya karya ba na saboda ga zaman jira tunda music in ba zan wata ke ba haka ka ce ka samu wata rana kuma cikin wasan kwaikwayo in ana yi ana kira na ina zuwa ina yi tun ina harka wasan kwaikwayo ina zuwa ina yi wani tsare-tsare haka in ya tashi aka ce to a nemo su cikin wanda ake nemo wa expert ana nemo cikin su ka dai shi amma dai haka dai mutum ya zama dai ka dogara dai ga wakar dai in dai Niger ce wallahi baka samu ba eh ka gama da wani abu ba kwa zuwa irin wasannin nan da ake yi na kasashen waje ke kin taba zuwa kasar waje eh, da sunan waka eh to na taba zuwa dai ba nesa ba ita da nigeria ne na shiga ta yahi su biyar eh, shi ma hakan ga eh, kamar in ana wata wani babban wasa haka can a nigeria ko wani shirye-shiryen wani bukukuwa nasu suna invite don ka wanda ya san ka nema shi ma sai ya ce ni turp kaza nake su ko a tambaye wani ya ce wace turp ka sani sai a nemo mu Eh, in ka tayin Allah sa aka ka tari da rabon ka ne sai a nemo ka ka tai hmm. na tai faraku shi ma wajen wani evenement na festival na mata benin kenan benin eh raje su biyu sannan kuma bayan shi na taba zuwa shi ma da bo wannan ba da gurfi ina bane na tai France tare da wani mawaki buzu ne amshe nake mishi muna yin rawa na je tare da shi shi ma dan dai ya gare aiki ya kusa zama iri ɗaya sai da shi yanne mene muka je hmm. amma shi ma yanzu dai Allah mishi rasuwa shi ma ya dan jima da ya kwabbi shi ma dai kenan wani lokaci kuna aikin haɗin gwiwa da sauran mawaka tabbas da mu duka ɗaya ne yau in na bukata ina da wani abu ina cewa in nemo ni ma wanda zuciyata ta kwanta gare shi in ce ka zo ka kama mini mai kaza sai muna haduwa kuma wata muka tashi artist ana iya ayi kiɗi ɗaya a ce kowa ya zo ya samu shi ka gani sai a haɗu a yi a taimaka ma juna saboda lokacin eh, wani lokaci yayi da aka yi yunwa ta shigo Niger aka ce ya za a yi artist suka ce to a taro ayi waka ɗaya sai a je a yi wasa babban wasa a je a je kes abinda duk aka samu a tattara a ba bayan Allah wannan an yi shi lokacin kuma da aka yi yaƙe-yaƙen nan na su sojawan gama akwai shirye-shiryen da an kai shi ma an yi shi aka tallafa ma waɗanda suka bar iyalansu marayu ka gani kenan mu ma artifice billahi muna da solidarity muna da kama juna muna da son juna duk wani abu ya faɗo ana taruwa a yi kaga ko na ruwan gada akai ƙungiyar ta na sun ce maka shi ma aka ba da eh, sanarwa cewa duk wanda adda abin da duk Allah hore mishi in riga ce in zane ne in atanwa in mami ne da in tabar mace a taimaka a basi ministry lalle ko mun yi iyakan namu ko muka aka raba musu wasu kuɗi suka bada aka sai abinci aka ba mutane kaga kenan artist ma suna da hanyar da suke iya taimaka ma wasu. hadiza ba ni labari mana yaya annobar corona ta shahi harkokin wasanni harkokin waƙoƙi kaɗe-kaɗe da dai makamantansu to kaga babban magana kenan ai ta corona na ita ce dai ta ƙara durƙushe mu ita ce ta ƙara sa hayo da ba mu miƙe ga cinan mu ba fisbillah tun wannan lokacin sai ƙungiyar da nana ta maka ta anasim ita ta yi tsaye suka je wajen minista suka ce mishi yaya ni harka artist namu na eh, makaɗa ba da mawaka yace zai bi ya ga ko a ne abin dai kai dai ya shiga kamar wasa-wasa na gaba gare mu suka wuce sai can wajen manyan don an tuka suka je can aka ba su ordin ta insha Allah za a ba artist abinci shi a wani lokaci an yi rabon abinci aka ba da hatsi da masara an taimakawa artist masha Allah aka ba su hatsi da masara wasu kuma dawa ma suka samu aka ba su buhu biyu daga baya kuma aka sake ba su hallo buhu biyu da rabin wake eh, da sako daya mutum biyu su raba hmm. don ka wannan an yi a biyu har yanzu dai suka ce dai akwai sauran ɗaya muna saurari har yau dai amma duk da wannan dai mu kin samu a yau ma ai na samu wana a to dan na shi kina aka ba su mu duka aka ba gaskiya ne an ba mu to da ni ma na samu fisibil mu ma muka je wajen rabon kuma a yanzu ma in aka ba duhar mu ne za mu shiga gaba wajen rabon wannan abincin eh mun gode kuma mun haɗi muka ce mun gode amma ba wannan bane isasshen namu san muke a kula da mu a san da mu a san da wallahi artist suna wahala ba ba da abinci ɗaya wani aka ba shi abincin nan bai san ma me zai sa cike ci shi kadai ne kuma in ya je dan sai da ya ce samun abu kuma hallo kaga wani sharin zai zama tunda hatsi shi ɗaya ran shi bai ciwa saboda Allah a dai kara tallafa ma artist wanda zai yi tashi ya tsaye da kanshi fi ya samu ya da kanshi shigowar annoban nan da farko an tsaye da dukkan wasu abubuwa na wasanni eh, aurarake an takaita yawan mutanen da ya kamata su hallara balantana a samu a yi wasu wasanni shin yaya wannan abin ya shafe ku shine na ce maka gurguntar da mu yayi ba shigo wannan abin hanci shi yasa kowa ya koma gida da zama dole sai ka koma 'yan sana'a ka ta bakin kowa ka samu na abin da za ka samu ka ci da iyalinka in ba shi ba shi kenan sai kaga mutane wanda ba da hankuri yau yana bakin kowa gidan wani yana bakin kowa gidan wanci bai yi wannan al'amarin gaskiya ya halaka mu sosai sosai ya halaka mu yau ba mu ba wai ba mu mawakan ba 'yan kasa duka ya gurgunta su tun da inda aka ce ba a taruwa jama'a ai an rage to sai dai Allah ya taimaka da farko kina maganar eh, aikina waƙoƙin siyasa ko kuma da su suke ka fara ga shi halin da ake ciki a niger ana dab da eh, gudanar da manyan zabuka a wannan ƙasa menene abin da abubuwan da kika yi tanadi don ganin cewa eh, za ku mawari dukkan abubuwan da ke tattare da eh, yakin neman zaɓe to wannan kuma al'amarin haraka wajen siyasa ce sai dai mai wata allah ba mai rabu sa'a shi kenan abu da zamu iya tiya tsalle don shirye-shirye mun yi mun jira yanzu muna jiran kawai a yi lanse ne da an yi lanse to lokacin nan ka gani kuma ga hili ga mai doki hannu zai tashi kenan <laughs> a to lalle ka wanda ke harkar siyasa ka san dai in aka yi dole ne za a samu a cikin da nake shine dai hallo dai wajen gwamnati zan komo dan Allah dan annabi gwamnatin Niger su kula da artist yau gashi na yanzu siyasa ce zata zo kowanne ne mai shi wanda za a je bidan yayi deposit candidature zai je neman takar zai je takara neman kujera nan ta zama dole sai da artist yau in ba a rera ba aka wake ka aka yabe ka ko da baka da halin kwarai ana sai ma ya mai sheka tas ya wanke ka kuma a ga haka nan ne mutane su bi ka saboda waka nan da ake maka ana ana yabon ka kaga mutum da wani ba su san mutum amma saboda rera mai waka da ake ana wanke shi kaga sai ka shiga ran mutum ya so ka kuma gobe ran zabe shi baka zabe inda rabon wannan wannan tashi za ta baka ka samu kenan ya kamata a ce gaskiya su ba mawaka darajar su kuma su taimake su saboda Allah da annabi a taimake mu artist a muna abun da zai samu samu wanda abun da za mu ci da kamu da kamu yau aka muna wani abu babba a ci nan na artist ne saboda kuka ga dama to wallahi babu mai ƙara kukan cewa ya zani ka gani sannan hallo su ma manya-manyan ku yau addini bai hana komi kuma shi abun da za ka sama ka saurare shi da kyau sai ka ji in ya ne ka kai da shi in ba ne ka baka bari mu da kan mawaka da kanka muna ganin lahin juna bisa kan muna wasu na waka wadda ta batsa amma duk mai waka ta kirki sai ya kai maka kaji kaji abin da nake so in yi eh kaji ko bar sai ya ce a ah, kai ni wallahi ba da kuɗi to dan Allah dan Annabi su taimaka muna saboda gwamnati ta gaza su kuma da ke da hannu da shi in muka je wajen su su ma sai su ce mun ba su iyawa dole mu komo mu zauna wuri daya kullum muna nan gidan je noman goji to madalla na gode hadiza tampet saurare baki daya abin da ya sawaka kenan a jerin shirye-shiryen yau da gobe na wannan sati. Don haka anan ne zamu da sa'aya. Yanzu a madadin waɗanda kuka ji muryoyinsu musamman ma abokiyar aiki na ta tashan gabatar da shirin Zahra Aminu Fage da Daniel Brown da ya daidaita mana sauti kuma ya haɗa mana shirin baki ɗayansa. Ni ce Amina Buhari auna daga nan birnin Washington DC da ke sallama da ku. Ai huta ƙarshen mako lafiya.